alhamdulillah muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi inda ya kama wannan rana yau ranar juma'a ranar 21 ga watan ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1446 ranar kuma take 21 kenan ga watan uku watan march na miladiyar annabi isa dan maryam shekara ta 2025 in Allah baraka wa ta'ala ya so ya yarda za mu tashi daga inda muka dakata a darasinmu na jiya na tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu muna cikin suratul waqi'a ina tunanin aya ta nawa za mu tashi yau hamsin da bakwai ko na hannu kalakanakum walau la tusaddiqun idan ba mu manta ba dai Allah tabaraka wa ta'ala yana ci gaba ne da lissaho mana ni'imomi da ya mana waɗanda suke nuna wajibcin mu bauta mai da ayoyi waɗanda suke nuna babu shakka shi kaɗai ya cancanta a bauta mawa kuma wajibi ne mu bauta mashin ko don waɗannan ni'imomi da ya yi mana waɗanda aka ambata kaɗai banda ma waɗanda ba ambata mana ba jiya mun ji waɗansu ababe waɗanda Allah ya tattalamma 'yan aljanna na ni'imomi a cikin gidan aljanna Allah ka sa muna cikin aljanna sannan aka biyo baya da faɗi mana kuma ababen da aka yi tattali ga 'yan wuta su kuma a cikin wuta kamar yadda muka ji an kasa mutane kashi uku gobe kiyama za a kasa su kashi uku akwai na sabiqon magabata na kwarai ko inda an tashi ma daga kabari sambel za a wuce aljanna akwai kuma ashabul yamin inda su kuma za a yi hisabi ladan su zai rinjaye zunubi su ma za su aljanna sannan akwai kashe na uku su ne ashabu shimal ma ashabu shimal wanda za a yi hisabi lada alhakin su ya rinjaya su kuma su tafi zuwa ga wuta Allah ya kare mu da shiga wuta to Allah tabaraka wa ta'ala zai ci gaba da bijiro mana da wa'ancan ayoyi wa'an suke wajabta lalle mu bauta mai shi shi kadai الله تبارك وتعالى بسم الله مالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na hannu ku. yo ai mu ne muka halitta ku ya ko mutane falawla ta ku. to don me ba ku gaskanta abinda Allah ya ce ayi ku aiwatar a fara'aytum ma tumunun shin me kuke gani dangane da abin da kuke fitarwa na mani wanda yake fitowa daga cikin jikunan ku a lokacin jima'i da iyalin ku jefa shi a cikin mahaifa in aka fitar da wannan mani aka jefa a cikin mahaifa a antum takhluqunahu ku ne kuke halitta ɗan a cikin cikin mahaifan nan ku kuke bi cikin mahaifan nan ku wani daddabaru ku halitta ma kanku ƴaƴaye am na hannu kariko ko ko mu ne muke halittawa cikin waɗannan tambayoyi waɗanda amsar su kurum take ƙarara. Allah tabaraka wata ta'ala shi ke kowa ya tabbatar da wannan Allah ka taimake mu Allah ya ce na hannu mu ne kuma ka halitta muka samar da ku daga babu da can ba a yi ku ba ba a san ma za a yi ku ba to sai gashi an samar da ku daga babu din nan Allah ya samar da ku daga babu kamar yadda nukan tambaya lokacin da babanka yana saurayi bai yi auren fari ba to kai a wannan lokaci kana daidai ina wa ya san inda kake kai kanka baka san inda kake ba shi ma baban naka bai san za ka zo duniyan nan ba innar kama bata san za ka zo duniyan nan ba to aka aka samar da kai to wannan da ya samar da kai daga babu to shi ya cancanci ka bauta mawa shi ya ce ka yi abin da aka ce a yi cikin ƙwar'ani ɗin nan ashe kenan wajibi ne ka yi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana waɗansu ayoyin dan ya ƙara nuna mana dai shi ke yin halitta ya yace afara aitum ma tumnun ku bani labari dangane da abin da kuke jefawa na mani a cikin mahaifa in mani ya shiga cikin mahaifa da uba da uwa su suke bi cikin mahaifar su kirkiro ɗan jariri su yi shi tambayar kenan Allah ya ce an tum ka kala ku ne kuke halitta shi am na hannun kalikun ko ko mu muke halitta abinmu ashe Allah ne yake halitta wannan amsa ce wariha kowa ya tabbatar da wannan da haka kuma aya ta gaba Allah ya ce nanu qaddarna bainakum al-maut wa ma nanu bimasbuqin hmm. ala Allah ya ce na hannu kaddar na bayyana kumul mauta mu ne muka kaddara mutuwa tsakaninku muka kaddara muku zafi wannan rayuwa ta duniya gwargwadon yadda muka so wani ya kai shekara goma wani ya kai shekara hamsin wani ya kai sha bakwai wani ya kai ashirin da bakwai ga shi nan dai kowa gwargwadon yadda aka ɗebo mai to muka kaddara muku wannan wa ma na hannu bi masabokin kuma mu ba za a gagare mu ba babu wani wanda zai gagare mu ko ba daɗe ko ba jima ba wanda muke mantawa da shi kullu nafsin za a yi kowane rai sai ya ɗanɗani wannan mutuwa babu wanda zai iya kauce mata babu wata malaba ko wani lungu da mutum zai shige ya boye. har a gama mace mace ba a gan shi ba kowa kan layi yake kowa kan jiran lokaci yake kuma allah ya ce na hannu ƙaddar na kuma mu masu iko ne har ila yau ala an da amsalakum mu canza waɗansu a wannan duniya waɗanda ba ku ba wani shi akan ko ko mu tayar da ku mu sake muku wata halitta ta daban fi ma la ta'lamu a cikin wata sura wacce ma ba ku sani ba wacce ba ku da ta muna iya wannan Allah tabaraka wa ta'ala ka samu dace dacen can shekara ɗari biyar da suka wuce a wannan gari namu a wannan jiha ta ko a wannan ƙasar tamu Najeriya dawa dawa ƙasar da suke zaune a cikin ta za ka iya lissafa mutum goma cikin su ba su sun tafi Ka gani kakanninmu suka zo suka wuce iyayenmu suka zo suka shuɗe yanzu muke kan fage yadda suka wuce din nan mu ma za a iya wutar da mu Allah yana da iko an da amsalakum ya tafiyar da mu ya canza waɗansu mutane kwatankwacin mu gidaddajin nan da muka gaggada duk wasu kuma su zo su gaggade gonakin nan da muke ta takama mun gada ne kaka da kakanni za mu tafi mu bar ƴaƴa da jikoki su gaje su ma su tafi su bana su gaje waɗannan kuɗi naira kwan sale waɗannan tarin kuɗi ne to ai kafin ka zo dama can akwai su hannun wani suke ne da ka zo ne sai su gangaro suka dawo hannunka to da ka tafi kuma sai su gangara kuma ka koma hannun wani haka dai Allah yake ta canza rayuwa haka dai ake ta muna canjin aiki a tafi da waɗancan a kawo waɗannan haka muke kullum Allah ka ba mu dacewa kullum nake cewa in ka kalli aikin yellow fever me ba motoci hannu akan hanya yana tsaye akan jaksha yana dubawa yana kira na gabas ya kira na arewa ya kira na kudu ya kira na yamma in ya duba ya ga gabas wata mota ta kakare gaba ta tara gosulo baya ta tara motoci da yawa ga can bayanta ga ta gaba ta tsaya sai ya dakatar da na ko'ina sai ya kira na gaba da ce a zo a wuce ya ga motocin gabas sun kuro sun wuce ya ba na bayan su guri su ba su marmatsu haka ake yi ko ko ba aikin da yake ba kenan haka al'amarin rayuwar duniya yake in aka lura a gida ka kakare gidan gaba kai ne mai gida gonaki naka ne gidaje naka ne motoci naka ne dukiya taka ce baya ka tara gosulo ga 'ya'ya har ga jikoki ga tattafa kunne duk ka tara abubuwa da yawa duk ka kanka ne to sai a ɗaga maka hannu a ce bismillah malam zo ka wuce Allah akbar sai ɗaga ma kafa sai ka zo ka shuɗe sai na baya su matso gidaje da gonaki da kuɗi a karkasa kowa sai ya kama gaban shi kaga na gaba ya wuce na baya sun matsu haka ake rayuwa wannan aiki yana kusan nuna muna yanda rayuwar duniyar nan take Allah ya taimaka Allah yana da iko ya iya canza wata rayuwa ba mu ba ya iya canza waɗansu mutanen ba mu ba mu kuma a tayar da mu cikin wata irin sabuwar halitta wacce ba mu santa ba mu tashi ta a cikin kabari mu koma kuma rayuwar ta kabari Allah ya taimaka Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma ce a aya ta gaba walaqad alimtum alimtum nashata alula na'am Allah ya ce hakika kun sani irin rayuwar da kuka yi ta farko falaula ta zakar ɗan me ba za ku azantu ba abinda nake so in ce a nan gurin waɗannan ayoyi akwai wata firka ta waɗansu mutane masu wani tunani waɗanda suke ganin wai akwai wani irin rayuwa kuma suna kiran kansu musulmi wasu aƙida ce a tanasuliya suke cewa sun yarda da azabar lahira mana sun yarda da akwai azaba ga wanda ya saba ma Allah akwai ni'ima ga wanda ya bauta mu Allah sun yadda akwai wannan amma abin su ce ba su yadda da shi ba shine tashin alkiyama a ce sai an tashi alkiyama ne za a kai ɗan aljanna aljanna ya ji daɗin aljanna ko kuma a kai ɗan wuta wuta ya sha azabar wuta to wannan baya daga cikin abin da su suka yi imani da shi amma sun yadda in ka zo duniya ka yi ma Allah da'a to Allah zai biya ka da kyakkyawan sakamako amma abinda suke cewa in mutum ya zo duniya ya yi da'a ga Allah ya yi abinda Allah yake so to idan ya mutu aka rufe gangar jikin shi ruhin nashi sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dauki wannan ruhi a daidai ran da ya mutu din nan to a ran nan kuma wata mata ta samu ciki sai a ɗauki wannan ruhin sai a sanya shi a cikin cikin waccan mata sai a busa ran shi ya koma jikin wani mutum can daban sai a sake haifo shi kuma sai ya ƙara dawowa duniya kila ko a cikin ƙasarsu ko kuma a wata ƙasar ma daban kila a najeriya ne ya rayu ya ma allah da'a sai a samu wata mata can a ƙasar jamaica in gane wannan ko ta ɗauki ciki a jefa ranta ko a saudiya ko a bahrain ko a china sai a jefa ita ko kuma cikin ƙasar tasu shi ke sai a sake haiho shi duniya sai ya sake dawowa idan ya dawo to shi ne yake zamowa ga gagarumin mai kuɗi ko wani mai mulki sai sha daɗin rayuwa sakamakon waccan da'ad da ya Allah zuwa shi na farko in kuma ya saba ma Allah yi abin da Allah bai so to idan ya mutu sai ya ɗauki rayuwar ɗan tashi a sanya cikin cikin wata mata mai ciki da sake halittoshi, sai ya sake dawowa duniya to shi ne fa zai zo duniya ya ta shan wahala ya ta jijjiki sakamakon kenan na waccan sabawar da ya ma Allah kun fahimce ni kuwa wannan wata firka ce suna ruwa suna riya cewa kuma su musulmi ne suna riya musulmi ne amma wannan gurin suke da shakka cewa sai an yi tashin alkiyama daga cikin hujjojinsu daga cikin alamomin suke kawo a matsayin hujja wai wancan aƙida ta tabbatar ta ce har ma ga alƙur'ani suna da hujja suna kawo wa'annan ayoyi walaƙad alimtumun na sha'atar hula falawla ta zakaru a fara ayatun ah, can sama dai afon ai hakuri na hannu kalakana na hannu kaddar na kuma da mauta wa ma na hannu bi masa boke ala annu baddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamu muna da iko mu canza ku mu tada ku a cikin wata rayuwa can wacce ba ku sani ba da ka rayu a Najeriya to Allah mai iko ne idan ka mutu a ɗauki ranka a sake tada kai kuma a ƙasar Ghana ko kuma a ƙasar Togo ko kuma a America ko a India cikin wata sabuwar rayuwa can walaƙad alimtumun nash'atul ula kun san irin rayuwa da kuka yi a farko rayuwa ta Najeriya ka san abin da kai wala wata zaka ba za ka tunani ba suna kafa hujja da irin waɗannan amma waɗannan hujjoji ne haka abin yake ko kuwa sun yi kuskuren fahimta ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba waɗannan ayoyi ba suna kare wacce aƙida ba ne sai dai kurin bundin-bundin ne suke ƙoƙarin su yi dan dai su kori sha da ƙarari akwai hujja kurin ta hankali ma kaɗai ko ba ta nasi wata za ta tabbatar da wannan tafiya ta su ƙarya ce daga cikinsu ko kuma ma ba so can ba in hakan gaskiya ne yana tabbata to dan Allah wani ya zo ya bamu labari sau nawa ya zo duniya ya kai sau biyar ko sau shida zuwan shi na farko a wacce ƙasa aka haife shi wani irin da'a ya Allah har aka sa yanzu ya dawo cikin cikin ni'ima an fahimci wannan ko zuwan shi na biyu kuma a wacce ƙasa aka haihu shi bari zuwa na uku ko ko kwana-kwanan ya fara zuwa an fahimci wannan ko waye zai iya faɗi mana yadda aka yi babu a ce haka ƙarya ne an gane wannan ko eh, shi ne can bahaushe yake tsawai daga duniya sai kaduna ko a ah, daga kama wuce abuja <laughs> daga nan kuma sai kabari dole kabari za a nufa allah ya kyauta wacce rayuwa kamar suke faɗa son zuciya ne kullum ba su da wata hujja kuma suna nan fa a raye kuma suna da mabiya suna riya kuma dukkan gaskiya suke firkoki na addini a duniya ga sunan bila adadin an gane wannan ko ne kuma jajjonawa suke akan abin suke gani shine daidai a bisa san zakatarsu Allah ya kare mu Allah ya kare nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta inna dina inda Allah al-islam addini kurin a gurin Allah musulunci shine addini wa man yattaji gal islam dina falyakubala min duk wanda ya kirkiri wani abu in dai ba musulunci ne a matsayin addini to ba za a karba mashi a matsayin addini ba Allah mun gode da kai mu musulmi ka dora mu akan addini na gaskiya Allah ka ƙara ciyar da mu gaba akan wannan addini na kana musulunci Allah ka taimake mu Allah ya ce mi afara'aytum ma tahrisun a antum tazra'unahu نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma a antum tazara afwa afara aitum ma taharisun shin ku ba mu labari dangane da abin da kuke shukawa din aka yi ruwan bazara kuka je kuka yi hoda a gona da shanu ko da tantan ko aka yi akai aka baji za ku je ku shuka irinku a cikin wannan ƙasa da aka yi muku hudun shanu ko za ku ɗauki irin masara irin dawa irin gero irin shinkafa duk abin da kuke sai shukawa dai za ku tafi gonaki ku shuka kun fahimci wannan to wannan abin da kuke shukawa Allah yake cewa ku ba mu labari antum tazrafunahu ku ne kuke tsirar da shi am nahnu zari'un ko ko mu ne muke tsirar da abin mu wannan ma amsar afili take Allah ne yake tsirar da abin shi aikin ka kurum ka je kai shuka amma hoda ka dan kulla irin ka tiya biyar tiya goma a bayan keke ko a bayan mashin ka tafi gona a ji a ta shuka in matsara ce ko gyada biyu biyu biyu uku uku duk a shuke gona a yi sama dogo sai ka dawo gida a kwanta ya ake ya ake yake fitowa wallahi babu wanda ya sani da zai yiwu in ka gama shukar a ce to ka zo da kai da 'ya'yanka da matanka ku zo ku tsoro da kunya ɗaya kurin cikin kunyan gonar kunya ɗaya za ku tsoro da amfanin duk sauran za a yi maka za ka iya ba za ka iya ba shi kana kwance gida sai bayan kwana uku hudu biyar sai ka tashi ka tafi kewaya yaya kaga gona ta fito kafa kafa kana murna kana ba ta yi kamfa ba in ko ka ga wani guri ba ta fito sai ka tafi tsaki da wala ta yi kamfa a ganin ba ta fito ba da shin nan ne ban so sai an dinga da shi da shi wai ba ka so ko bai sa ka zo ka fito da ita ba kun san wani abin mamaki duk a gama wannan dan irin nan naka da ka kulle a bayan keke bai wuce tiya biyar ba ko goma in Allah ya kai mu kaka fa ba ka so mu tafiya da keke ɗauko shi sai ka nemi a kori kura haka ne ko ba haka ba ko ƴan baro sai an nemi buhuna tiya arba'in arba'in sannan a cikin a ɗauko a kawo gida kuma ka dawo gida ana ɓace da ana damuna na taka da mu ko da aka yi tiya biyar ƙalla ka ɗebo buhu biyar ko sama da haka ma kuma kana kumburi damuna taka da mu Allah ya kyauta wani abin mamaki wanda Allah yake nuna min cikar iko da kudura na shi kalli idan ka shuka shuka a gona duk shukar da ka sa cikin ƙasa sai ka take ta da kyau kuna take fitowa in kokari ne ba ma taka ba ko ta fito sai ta fito ba ta da nagari sai wuce aka taka to abin mamakin inna yake in ta tashi fitowa kallo wannan ikibiya kibiyar ta masara ce ko shinkafa farkon ta wani ɗan lingaƙo ne mai rauni mai saurin karyewa da ka ɗan dungure shi da hannun kai na iya karyewa ko ba haka bane ne amma abin mamakin kalli da yake ko wani ƙaton goge. kuma a ya turo hoja ka taɓa ganin wannan ba ana gani ya ga wannan ɗallin gaɓin wanda inda za ka sa hannu haka kura ka ɗan danna shi karyewa zai yi amma kuma ya ga ya ɓaɓɓako wani hoge murguje-je kuma ya turo shi sama wannan ya isa ishara Allah tabaraka wa ta'ala yake fidda abin shi ba kokarin ka bane kai mai gona in an ce ka turo wannan dallin gabon ya turo wannan hojin zaka iya wallahi baka iyawa baka iyawa Allah akbar amma Jikatu haƙƙatu da ya mutu aka danna shi cikin ƙasa bayan da za a yi tara ta shi alkiyama ko ba haka ba duk da ƙarfin nan nashi eh, da ƙarfin tuki turke amma da an danna shi kasa shi kenan bai kara tasowa amma wannan ɗan lingaɓo sai ga turo hoge shi ya fito hikimar Allah kenan Allah ka taimake mu Allah ya ce a fara'aitun ma tsakar sun ku ba ni labari dangane da ababen da kuke shukawa a gona a antum hun ku ne kuke fitar da shi am na zari zari'un ko ko mu ne muke fitar da abinmu Allah ta baraka wata ala kai kake fitar da abinka har ma ce launa sha inda mun ga dama sai ku yi shukar ku fitar muku da yabanya ta fito ta daga laje Allah fadama sai mu mai ita karmami sai kuma ta bushe muna iya ɗauke ruwa ruwa ya zuwa har wannan shuka ta ku ta bushe ya za a yi ku iya farfado da ita ba yanda za ku yi kuma muna iya saukar da ruwan ma ruwan na saukan dan mu nuna maka komai namu ne ruwan ya zo ya cinye gonar ana ruwan shukan na bushewa ana samun irin wannan ko musamman masu gonaki wajen fako wajen hancin kare da duk ga ruwan ana yi amma ga amfaninka na bushewa Allah kenan in da can ruwa ne rashin ruwa ne ka sa amfani ya bushe to sai ka je wani gurin ka samu hancin kare ka gani ana zabgarin kuma amfanin yana bushewa kaga Allah ne kenan yace launa shi inda mun ga dama duk sai mu mai gona ta ku ta zama mi ba zalatin fakka mu bakku da mamaki Ku ita mamaki oh, ya aka yi haka kuma inna lamukramu ta kace ai mun halaka bal nahnu maharum ba haka ba an dai haramta muna wannan arzikin ne din mun kashe kuɗin mu duk an bai da karfi gona an yi kaza ko haran nan dubu dubu talatin ake mai shi a gani irin nan kuma gidan waye wakon na je na so shi na yi sama dogo kura buhu uku an yi kaza tun na kashe kuɗi na anan kuma ga shuka ta kone me za ka iya ba abin da za ka iya ko zai yiwu ka kai ƙarar allah kotu ka ce ya busan min da gona a kwato min haƙƙina to haka kuke mu human right a zo a bincika ba ka iya komi dama tun shi ya baka Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa kalli wannan ya zo a wani asari ban tabbatar da ingancin isnadin shi ba magana ce ta malaman hadisi suke cewa an samo daga abu hurairar Allah ya kara mishi yarda abu hurairar yake cewa la yaqul ahadukum zara'atu kada ɗaya daga cikin ku rika cewa na tsira na fitar da wali ya kul harastu sai dai ce na shuka in ka yi shuka a gona kada ka zo ka rika cewa ai na fitar da amfanin gona na kurki ma bahaushe bai ce haka ko sai dai ce na shuka fa inna zari'a huwa Allah mai fitarwa shine Allah aikin ka kunin kai ka shuka mai fitarwa fa shine Allah an gane wannan ko da yawa sai ka shuka ta ibita kai ta zargin irin irin ne bai da kyau ko kuma tun da na ga hoton nan ba ta da kyau dama na san ba zai fita ba Allah ya kyauta Allah ya taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mai malam afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni aw nahnu muzni لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون نعم الله تبارك وتعالى يتقبل لتيمنا أفرأيتم الماء الذي تشربون to kuma me kuke gani dangane da ruwan nan wanda kuke sha ruwa wanda kuke sha daga ina ake samu shi ne ya aka yi ma aka yi ruwan ne da me da me aka haɗa aka samar da ruwa da wani sinadari ake samar da ruwa asali can farko me aka kirkiro ya samar da ruwa aka samar da ruwa wannan ruwan da kuke sha ba wanda ya sani sai Allah a gani a antum anzaltumuhu min al-muzni ku ne kuke saukar da ruwan daga cikin gizagizai daga cikin gizagizai am har da munzil ko ko muke saukar da shi wannan ma tambayar ba ta da bukatar amsa amsa ta bayyana na ce ko ujuku ya san Allah ke ruwan sama ko na Tanyahu da Trump ko su ne shugabannin kafiran duniya a yau ko su sun yadda Allah ke saukar da ruwan sama har yanzu cikin su babu wanda ya kira da shi ke ruwan sama to ruwan saman nan shine in ya sauka ake tattaruwa a gulabe yake tattaruwa a dam-dam a zo mana da ruwan famfo shi ke shiga cikin ƙasa ya kwanta mu da rijiya mu samo shi shi ke tafiya har ta ƙarƙashin ƙasa ko bohol akai ko irin rijiyar nan tuka-tuka wacce ake zira ƙarafa masu yawa ciki ruwan saman ne da yake tattaruwa ya kwanta nan gurin mu je mu same shi a dawo kuma a sha a shayar da dabbobi a yi wanka a yi noman rani Allah kwar a antum an zalatu muhu min al-muzni ku ne kuke saukar da wannan ruwan daga cikin gizagizai am na halal munzil ko ko mu ne muke saukar da abin mu Allah ya kai kake saukar da abinka launa sha'u Allah ya ce to inda mun ga dama ya ku ujaja sai mutun ya ci mai tsananin zardi ya zo yanda ka san ruwan teku bai sha'u inda mun ga dama sai muku irin wannan ruwan ya zo muku mai zarfi yadda ba zai shawo ba in ma kai ban ruwa da shi a gona ya gona ta kone saboda zarfin shi kamar ruwan teku wallahi inda mun su muna iya saukar da shi haka idan muka saukar muku da shi ruwan daɗi ku sha ku shayar da dabbobinku ku shayar da shukokinku wannan ruwan ku ji daɗi Allah la tashkur to dan me ba ku yi Allah godiya ya waje ba a yi Allah godiya ko kowa bai gode ba to manomi ya kamata ya gode ma Allah yadda Allah ke saukar da ruwa a jika maka gonarka ka je ka yi noma a gani ka noma abin da kake so da ruwan Allah an gani Allah ya taimake mu aya ta gaba Allah ya ce bi afara aytumun naran lati turun a antum an sha'atu shajarata نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نعم الله يتي أفرأيتم النار التي تورون shin kuma ku bamu labari dangane da wuta wacce kuke kunnawa din nan ka isa a sha na ga wuta ta kama ka haɗa dutse da dutse ka buga ka ga wuta ta kama ka haɗa ice ko kara da kara ka burka ka kuma wuta ta kama kallifa hanyoyi da dama na samar da wuta wacce kuke samarwa abinda ake tambaya a nan a antum an sha'atum shajarataha ku ne kuka samar da iccen da wutar take wa kuke kunna wutar nan da shi iccen dorawa iccen marke iccen wane ne da kuke haɗawa ya ba ku wuta din nan ku fidda wuta ku kuka samar da wannan iccen amina har da mun shi'un ko mu muka samar muku da shi Allah ne ya samu mana da wannan ice dan cikar ni'ima a gare mu an dan cikar ni'ima a gare mu sai samar mana da waɗannan ababe dan mu ji daɗin rayuwa mu hura wuta ta yi mana amfanoni masu yawa Allah ya ce na hannu ji'alina ha ta zakiratan mu muke samu muku da wannan wuta akwai kuma fa'idoji wajen samar muku da wannan wutar fa'ida ta farko mun sanya muku ita ne dan ta zamo ta zakiratan tunatarwa ta zamo gargadi dan taba ta kaji to in ka ji wannan zafin to kashi ɗaya ne bisa saba'in na mafi sanyin wutar lahira ta maka wa'azi Da gargaɗe ka lalle ka wutar lahira akwai zafi wutar duniya ma kenan to ina kuma ka ta lahira wannan kashi ɗaya bisa saba'in kenan ina a ce an kawo ninki saba'in din ya za ka ji ta kaga taimaka wa'azi ko ba a karanta ma nasi ba ka tabbatar wutar lahira ka akwai azaba dan kada ka saba ma Allah kada ka ja kanka kaga ta zamo me ta zakirata ta zamo wa'azi abin da fa'ida ta biyu wa mata alil mukul kuma ta zama abin guziri ga matafiya abin yin guziri ga matafiya duk inda za ka yi guziri daga cikin guzirin da za ka yi guzirin wuta tana da amfani musamman yanzu a shana ko yi guzurin a shana ko leta akwai amfaninta musamman duk inda za ka Allah ya taimake ka tana da fa'idoji da yawa ta gani na farko bayan tunatarwa ɗin can sannan matafiya sukan yi guzuri da ita domin daga cikin amfaninta in kana tafiya musamman lokacin tafiyar ka ko kuma ko yanzu ɗin ma to da yanzu abin ya rikice cikin kungurmin daji duk inda za ka kwana a daji to an so ko ba dan ka ji ɗumi ba ka haɗa icce ka hura wuta an san amfanin wuta duk inda ka hura wuta duk wani mugun naman daji bai zuwa gurin in namun daji in suka hangi an hura wuta ba sa yi wa wajajen sun sa akwai mutum gurin an fahimci wannan ko wata kariya ce wani kan da garki ne wata garkuwa ce daga miyagun namun daji duk inda ka hura wuta duk wani mugun naman daji in ya hanga to ya san akwai mutum gurin bi taɓa yiwa wajajen zai kauce ma gurin an fahimci wannan ko in ka hura wuta cikin daji idan akwai wani mai neman ɗauki mai neman agaji cikin mutane ko ya ɓace ko kuma duk inda ya hangi an hura wuta to ya tabbatar akwai mutum gurin bari ya zo ya nemi agaji kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam dan da Allah zai kira shi dutsen tsura tsina ai kaga wuta ya hanga wannan wuta ita ce ya hanga ita ce ya bi har kuma Allah ya bashi abin da ya bashi ina fata mun gane kaga wannan ma wani amfani ne wata fa'ida ce ta wutar in kana tare da ita za ka iya farautar wani naman daji ko zomo ko masu kama da irin waɗannan kana da abin gasawa domin dai mutum bai cin nama ɗanye an gane wannan ko kaga nan ma wata fa'ida ce sannan ku gashi nan abubuwa da yawa waɗanda za ta yi maka shi haka tana da fa'ida in za ka yi tafiya to a yi guzurinta Allah ya taimaka ko baka yi guzurin a shana ba mu a yau to in za ka yi tafiya dai ko a mota ne ko a mashin za ka bar garinku za ka tafi zuwa wani gari to yi guzurin torchlight an gane wannan ko mai haske ka yi mata caji in ta caji ce in ta batu ce ka yi mata sabon zubi ko na iya faruwa kan hanyar nan ko da a mota ne mota ka ta iya tsayawa cikin daji da daddare a ta kwakule kwakule ana ina methotrolide ko ba haka ba ne tana da amfani kada duka fiya baka tanadi wani abu na wuta ba ko na haske dan Allah ya ce wa masa'al nuqi abin guziri ne ga matafiya Allah ya taimake mu amma a yau in ka kura wuta a daji to ka kira ɗan ta'adda <laughs> Allah ya kyauta in ka kura ta a daji ka kira su Allah ya kyauta Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina kun ga a mutan da ana amfani ita wajen sanar da mutane cewa akwai mutum can gurin kafin bayyana da musulunci akwai wani mutum hatimu tsa'i mutum ne mai kyauta wanda ake buga misali da shi a wajen kyauta cikin larabawa an ce cikin larabawa kafin zuwa musulunci ba a taɓa wani mutum mai hannun kyauta ba irin hatimu tsa'i da haka suke buga misali cewa in wajen kyauta kamar hatimu murtai an gane wannan ko mutum ne mai kuɗi mai dukiya duk wanda ya biyo ta wajen shi to bai wucewa haka na sai an bashi wani abu da safe ko da rana yana da yara hanya hanya hanyoyin matafiya suke bi su gayyato mai matafiya wanda guzurinsu ya ƙare wanda yake da buƙatar agaji haka ya kafa kamfani fa ake bi ana lalubo masu buƙata a kawo mashi ya taimaka mai idan dare yayi to sai sa a hura wuta guri guri guri cikin daji dan duk da ya hangi an hura wuta to ya san akwai mutum gurin in yana da buƙatar agaji sai ya tafi gurin da ya zo sai a kawo shi wajen hatimu ɗaya sai ya agaza mai kada dai mutum ya wuce bai samu agaji ba Allah kwar kun san laraba suna da irin wannan agaji har gobe ka tambaye masu zuwa umara ko aikin haji ka ga yadda ake raba sabir ko ba haka ana raba sabida ko har yanzu ko ka gani eh, mu ma garinmu inda fa akwai shugabanci mai kyau wallahi wannan sabida za a iya rabawa muna da dukiyar da za a iya raba waɗannan ababe rashin dai shugabanci ne na kwarai Allah ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka gyara mana shugabanni mu ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka taimake mu gabaki daya to wannan kenan hatimu tsadi din can an ce a lokacin yana da wani doki ya mallaki wani doki shahararren doki wanda ya shahara a duniya kamar irin shahara wani doki da aka taɓa kasar hausa wai shi dokin iska ɗan filinge kuna jin labarin shi yara yau ba su ɗin shekaru sun san an yi ta ƙasar gobir ko wani doki ya sarkin gobir duk inda aka je su kuwa shi ke ci aka yi mai laƙabin ɗan filinge filingen sunan wani gari cikin ƙasar nijar ko yawwa doki iska ɗan filinge to yana da wani doki wanda ya shahara a duniya a lokacin shahararren doki ne duk inda aka je sukuwa shi ke na ɗaya duk inda aka je sukuwa dokin hatimu ɗa'i shi ke na ɗaya to shi ne sai ake tattauna kyauta kuma irin ta hatimu ɗa'i sai wani sarki daga cikin sarakunan larabawa sai ya ce shi ko zai jarraba wannan mutum ya ga in wannan halin baiwa halin kyauta da ake da ake faɗi mashi in da gaske ne to zai jaraba shi sai ya tada wani yaro nashi ya ce ka tafi wajen hatimu tsa'i ka ce abinda nake so wajen shi ina son ya ni dokin nan nashi shi nake so kurin ya bani wannan shahararren doki na duniya ka ce ni da aiko kana ce ina son ya bani shi wannan yaro ya tashi ya kwana nan ya tashi nan har Allah ya kai shi garin sa hatimu tsa'i dan da ya isa ya isa da hantsi ta tawar hantsi haka ya isa ya sallama suka gaisa ya ce ni bako ne ka san akwai al'ada irin ta mutum in ka yi bako kafin ka ji mai ke tafi da shi ka ba shi abinci har ba haushi yana cewa ba bako ruwa ka sha labari da haka hatimu ɗa'i ya shiga gida aka kama bakon nan ruwa aka kawo mai abinci da nama baje-baje bako ya ci nama ya ci abinci ya sha ruwa ya huta tukun sannan hasimu sa'i ya zo a tattauna me ke tafa da shi kuma daga ina yake ina ya nufa daga nan ko ku iya kai nan cikin tattaunawa da ake da bako sai bako ya fita daga ƙasar da yake da ko buƙatar mai gidan shi mai gidana ne ya turo ni wajenka cewa shahararren dokin nan naka wanda ake magana a duk duniya ba kamar shi a yanzu shi yake so ka bashi wannan doki kurin sai ya ga mai gida ya fashe da kuka hatimu tsani sai ya ci gaba da zubar da hawaye har sai da ya da tukunna ba ko yana mamaki me ke faruwa kila fa an kure shi kila ba zai iya bada dokin nan ba abin ya kai intaha kenan da ya gama kuka ya ce subhanallah me ke faruwa ya ce to ai wannan doki da ake magana san da ka iso gidan nan ɗazu na shiga gidan nan za a yi maka abinci duk dabbobin da ke gidan an riga aka tafi da su kiwo da shanu da raƙumma da tumakin da awakin duk suna daji yara sun tafi da su kiwo ba wata dabba a gidan sai dokin nan wallahi dokin ne aka yanka aka yi maka wannan abinci wannan shahararren dokin na duniya shine ba wanda ba a san daga inda ya zo ba aka rasa abin da za a yi ma bako abinci da shi da aka yanka wannan dokin aka yi bako abinci subhanallah fatimu ta'i kenan Allah ya taimake akwai kisoshi da yawa akan wannan bawan Allah to alhamdulillah abin da ya kawo mana wannan kisar yanda yake ba barorin shi izini huhu da wuta da adaji da daddare dan matafiya su kawo nemi dauki a wajen shi kaga neman me neman taimako ake me neman a taimake shi neman shi ake yanzu a taimaka mai Allah ka taimake mu ko yanzu ka je kasashen da suke da gwamnatoci kyawawa to in Allah ya ka samu neman me san a taimake shi ake tafi bahare tafi Qatar irin wannan lokaci na Ramadan ba wai zuwa ake ana dan Allah ka zo ka ci abinci ba kan titi nan kan kwalta irin wannan daga nan zuwa can daga can zuwa can an aje musamman guri duk awe ina jakata haka irin wannan jakar to haka za ka ga an cika da kayan marmari da abubuwa na daɗi da kaji aka za a rataye ta nan gata can gata can gata can gata kuri in ka zo ka ɗauka ka wuce duk abin da kake da bukata na buɗe baki gashi na an tattala a rataye Allahu akbar za mu iya haka a Najeriya inda Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara zukatanmu ga baki ɗaya mu Allah ka gyara mu in abin da ne tambayi alhazai masu zuwa hajji ko umara har gobe akwai sabir akwai kuma abinci ne mai rai da lafiya ake rarraba sabil an gani ko za mu iya mu ma an yi zamanin gwamnatin umar dan abdulaziz a lokacin gwamnatin umar bin abdulaziz wallahi a lokacin da sai ka tara zakka ka fidda zakkarka ka rasa wanda za ka ba duk wanda ka kai maka cewa na gaza ka ce wallahi ne mata ta ishe ni ni ma na wanda zai amshi tawa in ga ka ce wallahi ban so dukiya tsabar kuɗi kana neman wa zai ansa ba mai so ka ji abin kama a mafarki wai ba haushe ya ce garin daɗi na nesa ungul ta leka ina <laughs> Allah ya ce mu Allah ya gyara halayen mu alhamdulillah Allah ya ce mi an gamsa mala na'ar Allah ya ce fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi ka tsarkake sunan ubangijin ka shi ne kaɗai cin ribar duniya Allah ta baraka wata ka taimake mu mu yi wata tasbihi ga Allah mu yawaita neman ɗauki gurin Allah in Allah ya baka to kowa ma ya rike nashi musamman irin rayuwa a ƙasar mu ta hannu baka hannu ƙwarya rayuwar samun duniya ɗan sako in ka samu ma ba inda za ka tsugunna ka cikin kwanciyar hankali in baka samun ba jau in ka samun jau an gane wannan ko to wannan kenan to babu matsira babu alkhairi babu mafita illa kurin ka koma ga Allah fasabbih ka yi tasbihi astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim bismi rabbika da kuma ka tsaka ta ubangiji ka mai girma cin ribar kenan ayatarwan kenan Allah ka taimake mu Allah ka sa albarka a rayuwar mu to ɗan uwa mun je da Allah ya lissafo mana wa'ansu ababe ga sunan bila adadin na ni'imomi to wala baka dan kenan ko ɗaya bisa dubu ba a kirgo mana ba wa'anda ga sunan bina adadin Allah ne ya mana cikin wa'annan ma wani gurin Allah ya ce wa fi an fusikum afala tubsirun har cikin jikinku ga sunan ababen da ya kamata a yi maka tambaya a kai. shin kalli idanka kai ka halitta ma kanka shi ko ko halitta maka shi kai. kalli kunnanka kai kai ma kanka shi ko ko yi maka shi kai. ji hannunka kai kai ma kanka hannu ko kai maka shi akai ji kafarka kai ji ranka ya akai kai ranka kai kai ma kanka rai ko ka yi maka akai yi maka akai aro aka baka shi haka duk waɗannan gabbai ba wacce kai ma kanka ba wacce babanka ya maka ba wacce innaka ta maka Allah ne ya maka to ya baka amana ne da ya maka waɗannan gabbai nashi ne ya ara maka ya baka amana sai ya sa ma doka da sharaɗi kada ka taɓa min kaza da hannun da na baka amana kada ka kalli kaza da idan da na baka amana kada ka saurari kaza da kunnen da na baka amana kada ka faɗi kaza da bakin da na baka amana yana nan kuma yana kallon ka yana rubutawa zai kuma tambaye ka kan wannan amanar gobe kiyama yaya ka tsara amana ko ka ci amana Allah ka ba mu iko riƙe amanar Allah duk waɗannan gabai amana ce Allah ya ba mu ƙasar da ya shimfiɗa mana muke takawa nawa muke biye shi gidaddajin da muke kwana ciki ƙasar Allah ce saman Allah ne ruwan Allah muke sha abincin da ya tsara mana a cikin ƙasar shi muke ci nawa muke biyan shi ko gidan haya ka sa mutum ko gidan haya ka amsa sai da ka cika ka'ida sai kuma ka riƙa biyan haya sannan sai an kafa maka doka a gidan kuma dole ka bi haka ne ko ba haka ba to nawa kake biyan Allah a zaman da kake cikin wannan duniya kai ne kai kasar a Allah ne ya abin shi kai kai saman Allah ne ya yi an gani da kake saukar da ruwa Allah ne da kake tsarar da abincin da kake ci Allah ne to nawa kake biya a shi haka dole kuma sai an kafa maka doka sai ka bi jiya ne ko shekaran jiya ina jin ko anan ne ko kuma wani majalisa ne muke wannan magana har nake ce mana yanzu Allah ya kyauta wani wanda yake da ciwon koda ana irin wankin koda din nan ko asibiti Aƙalla an fi san aƙalla da duk sati a yi sau uku ko sau biyu duk sati za a yi su uku ko su biyu an fahimci wannan ko to wankin na a sanin da na yi da labarin da ake ba mu da an ce duk sanda za a yi wankin nan ɗaya aka na buƙatar kuɗi wajen dubu sittin zuwa saba'in duk wanki ɗaya to je ka duk sati za a yi sau biyu dubu sittin sittin sau biyu duk sati dubu ɗari da ishirin kuma fa an dinga an duka kenan ba daina za a yi ba in kaga an daina shi da a ce an tafi an yi da shan ko da an cire wannan an sa wata duk sati sai an yi wannan don Allah a shekara dubu nawa za a ce wajen wankin kodan nan to abin da yake so in kawo mu na ni'imar da Allah ya mana to wannan wankin da ake yi na koda kai da kake da lafiyayyar koda a yau a kullum kodar ka sai ta yi maka irin wannan wankin sau talatin da shida kullum sai ta maka wannan wankin da ake zuwa ana yi ita ko take ma kanta take wanke kanta kai da mai lafiya ya koda inda ta daina ne shi ne za a ji ana wancan to kai kullum mai lafiya ya koda kullum yi maka take da kanta take wanke kanta nawa kake biya wallahi ba kama san tana yi ba ba kama san tana yi ba kalli wannan ni'ima in rashin lafiya ya kai gara-gara a asibiti akwai wata iska da ake samu mutum wata oxygen haka ne ko kyauta ake sawa biya ake sai an biya to wannan oxygen din ita ce wannan iskace da muke shaka wata kake shaka a cikin gidanka kake fitowa kan titi ka shaka ka tafi gona ga ta Allah ya zubo maka kamar ruwan sama kai ta shaka yanzu kaddara inda ita iskar nan da muke shaka zuwa ake ana sai wata a tanki tanki idan da muke so iskar gas iskar nan ta girki kowa din tanki shi a baya in ta ka ta kare ya kai maza maza <laughs> ka ji a duro ma anya da kar tsammani iska na ta kai nawa anya da wasu ba mutu ba a ce wannan iska sai ka je kamfani kake sowa sai ka je inda ake sai iskar gas haka ake duro ma rataya a baya ko da dan tanke shi a baya to kalle da Allah yake saukar maka da ita dare da rana safiya da mare kyauta sai kuma ga mutum wannan arziki na Allah kuma ka zo ka saba mishi kuma ka fara lafiya a kyale ka ba zai yiwu ba da haka ɗan uwa wallahi mu koma mu bi dokokin Allah kadai shine sirri ba mu a rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Tun da ana nuna lokaci yayi kuma ina ga mun zo kan eh, abin da ya kamata mu tsaya nan ko sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka dakata din da fatan abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce kamar ikon binta kuma ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon guje mashi Allah ka kare shi ne da mu akwai tambaya malam ya take cewa tambayar wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am uwar uwar gidan na'am to ba mm mm ah ita wacce aka sakin koko ta gida ita wacce aka saki na'am na'am Hmm. na'am iki za a yi mai tambaya ne ya rubuto tambaya Abin da ke cikin tambayar shi ne yana da mata biyu ɗaya daga cikin matan nan sai innarta ko tana da wata alaƙa ne da innashi sai ya ta zo ta sa innashi ta tilasta mashi ya saki kishi yadda yadda aka ta mai dole ya sace ta to kuma sakin nan shine na ƙarshe ma'ana igiya ta ƙarshe ce bayan an yi sakin kuma sai ya bayyana wacce aka sake din nan ashe tana da ciki har sati uku to shine yake tambaya yaya matsayin wannan saki kuma kamar fahimta shi kamar yadda fahimta an ce ba a sakin mace da ciki wannan shine tambayar na fata fahimta sai aka take ko to amsa a nan gurin bari mu faru daga sama wajen tambayar taka ba cewa aka yi ba a sakin mace da ciki ba mai ciki babu laifi ana iya sakin ta in ta kama a sake ta abinda aka ce ba a sakin mace in tana cikin jinin haila har sai ta gama ya ɗauke ina fata mun gane wannan nan ne aka yi hani daga sakin amma mai ciki ana iya sakin mai ciki eh, in ta haihu kuma shi kenan ta gama idda in ta haihu ta gama idda Allah ya taimake mu wannan kenan sai mu koma wajen yanda abin ya faru kamar yanda mai takaddar ya ce inna shi ce ta tilasta mashi sai ya sake ta a nan gurin akwai maganganu musamman malam fuka shin in aka tilasta wa mutum ya saki mata shi sakin nan ya tabbata ko ko bai tabbata ba wani ba'ari daga cikin malamai suka ce saki ya tabbata domin hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam abubuwa uku ba a wasa da su wasan su gaske ne gasken su wa abin nan gaske ne daga ciki akwai saki akwai aure akwai yan tabawa an gane wannan ku to wannan kenan suka ce saki ya tabbata in ya furta ya sake amma amma kuka ha'u suna ganin cewa sakin da aka tilasta mutum yayi to wannan saki bai tabbata ba musamman irin wannan saki na iyaye in shawara ce ta bashi ya kamata ka saki wanci kaga yadda muke da uwarta za mu bata da uwar in baka saki in baka saki shi nan ta ba ka yi hakuri wa ne sai ta ba da shawara a matsayin shawara ne da ra'ayin kan shi da yardar kan shi sai ya ga dama sai ya saki wannan saki ya tabbata amma idan ba shawara ba ce ba tilasti ne ma'ana ko dai ka sake ta ko in tsine ma sakata rubuta mu gani in gane wannan ko rubuta mata saki ina nan sai ka sake in ba irin wannan siga to malamai suna ga wanda suke bai tabbata ba domin kila ta mashi a kai san da yake rubuta kaddar sakin nan zuciya shi tana ta ba matar shi ce bai saki ba ba ina fata mun gane Allah ya taimake mu wallahi a'lam Allah ya taimaka ya danganta ya sakin tun ya auku inda ra'ayin shi ne shawara ce kuwa ta bada ya bi wannan shawara da yadda shi cikin birnin zai ce to saki ya tabbata ina fata mun fahimta Allah ya taimake mu na'am shikenan ko na'am alhamdulillah Allah ya sa albarka ga rayuwar mu Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka bamu mu lafiyar zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka ba wani ƙasa ta mu zama lafiya Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu fitintinin yan boko haram har yanzu suna nan suna yunkurowa Allah ka yi mana maganin su fitintinu na yan kidnafa abin ya ƙara tsananta Allah hakamar mu tsakin ya Allah yan uwa mu ci gaba da addu'a bahaushe yake cewa aski in ya zo gaban goshi to ya fi zafi an gane wannan ko ganga in ta cika zaki ta kusa hujewa ne in Allah ya so ƙarshen abin ne ya kusa wannan ta da kaimin da suka in Allah ya so ƙarshen abin ne ya kusa mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da addu'a kada ka dauka kai addu'a yau dole ne gobe gobe ka biyan bukata ba haka Allah yake ikon shi ba yi dai addu'a duk addu'ar da bawan Allah mutum musulmi in Allah ya so amsar sati a jira lokaci mun yi imani har ga Allah Allah amshi addu'o'in mu lokaci kullum muke jira muna fata Allah gaggauta kawo wannan lokaci Allah kawo wannan lokaci cikin sauri kai mana maganin waɗannan fitintinu ya Allah ka ba kasar mu da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah shugabannin mu Allah ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka ba su ikon rike mu riko na haƙiƙa ya Allah Allah ka hana su yi mana rubuta da kashi ya Allah Allah ka shirye da waɗannan shugabanni namu ka dora su akan hanya ta kwarai mu kuma Allah ka bamu ikon yi musu biya bisa shari'a ya Allah Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka bamu gidan aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allahumma rabbal atin kunna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha wa rabbana warhamna subhanaka bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك تقبل منا إنك أنت الغفور الرحيم